أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير wa ba'du ayyuhal ikhwatu fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna biyu a watan rabi'in al-akhir hijirar annabi rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1440 wanda ya zo daidai da ranar tara a watan 12 shekara ta 2018 Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan masallaci da yake markazu umul mu'minina Aisha radiyallahu ta'ala anha a tudun Maliki cikin birnin Kano domin gabatar da karatun tauhidi kamar da muka saba a ranar kullu hadi bayan sallar magariba zuwa isha'i daga cikin littafin al salasa kuma a baya mun yi darussa ɗaya darussa ashirin kenan idan hikimar Allah ta zarta a yau za mu yi darasi ne na ashirin da ɗaya mun fara darasi na ashirin da ya gabata da faɗin mawallafin littafin da ya ce wa min anwa'il ibada addu'a daga cikin nau'o'in ibada akwai addu'a shi dai mawallafin wasta dalla bil wal’aya wal ya kafa hujja akan wannan cewa addu'a nau'i ce daga cikin nau'o'in ibada wanda ba a sarrafawa ba a yin su ga kowa sai Allah da hadisi ɗaya da aya ɗaya su ne hadisin addu'a umukhul ibada cewa addu'a ba ma a matsayinta na ibada ba bargo ce ta ibada ita ibadar ma ta musamman ce da kuma faɗin Allah maɗaukakin sarki wa ƙara rabbuku mudu'uni astajib lakum ubangijinku ya ce ku roƙe ni zan amsa muku har ma ya ƙara tantance bayani da cewa innal biro yastakbiruna an ibadati waɗanda suke girman kai ga barin wato roƙona shine ibadati a nan, sai da khuluna jahannama dakirina za su shiga wutar jahannama suna makaskanta ayat da cikin suratul gafiri aya ta 60 daidai mun ji sharhi daga cikin mukhtalifa anwa'u shuruh mabambanta nau'o'in sharhi na wannan littafi al-usul salasa kaman sharhin wanda yake mu na ibnu usaymin da kuma al-sheikh as-salih bin abdul aziz ali sheikh daga cikin littafin sa da adarasi na 20 min leka to yau inda zamu ci gaba inda mawallafin littafin yake cewa wa dalilul khawf dalilin cewa ba a ji a waje ya rage na masu gyara wa dalilin hauf dalilin cewa dalilin cewa wato alhaufu shi kansa tsoro yana daga cikin nau'o'in ibadu sai malam ya ce allah maɗaukakin sarki ya ce falata hafohun. kada ku ji tsoronsu wa ni in kuntum mu'minin ni za ku ji tsoro in har imani gare ku imani da Allah imani na hakika imani na gaskiya to ni kadai za ku ji tsoro in ji Allah madaukakin sarki cikin Ali Imran aya 175 to daga nan sai mai sharhi wanda yake hannuwan mu akan kalmar tsoro dinnan da ayar da malam ya kafa hujja da ita ibn Usaymin kenan yace alkhawfu huwa huwa az-za'f shine firgita wa huwa al-infial yahsulu bi tawqi'i ma bihi halaku wani filin ne wani yanayi ne da yake samuwa idan wani abin da yake akwai halaka a cikinsa ya abu to sai ka ji wannan abin to wannan abin shi ake cewa tsoro au dararan ko kuma a wata cutuwa au aza ko cutarwa abbarar sai zama cuta kenan ta fuskar kaman da za ta same ka ta rashin lafiya aza kuma cutarwa ta daga waninka wa Allahu nahallahu subhanahu wa ta'ala hakika Allah maɗaukakin sarki ya yi hani an kaufi an kaufin an kaufi auliya'i shaitani cewa kada a ji tsoron waliyan shaitanu majibinta shaidanu ‘yan koren shaidanu mabiya shaidanu kada a ji tsoronsu wa mara bi wa wahada sai ya yi umarni da shi a matsayinsa na Allahu al alalim to a ji tsoronsa shi kadai Ibn Usaymin dai a sharhi ya shiga bar cewa wal khawfu salasatu anwa shi tsoro dinnan da ake magana a shar'ance tsoro kala uku ne nau'i uku ne an awwal nau'i na farko daga cikin nau'ukan tsoro kaufu ɗabi'i tsoro na ɗabi'a ka kaufin isan mina kamar ɗan adam ya ji tsoron kura ya ji tsoron zaki ya ji tsoron damusa namun daji ke wannan kamar ɗan adam ya ji tsoron wuta yana kaffa-kaffa da ita kada ya taɓa ta katta taɓa shi kar gobara ta tashi a gidansa kaga wannan duk tsoro ne na ɗabi'a wal kamar ɗan adam yanzu tsoron faɗawa ruwa ya halaka sawa'un shi a karan kansa ne ko abin hawansa ne ya hau kwale-kwale ko ya hau jirgin ruwa yana jin tsoron halaka addu'arsa a sauka lafiya wannan duk tsoro ne na ɗabi'a wa haza layu lamu alaihi al'abdu. wa haza layu lamu alaihi al'abdu ba a zargin bawa a irin wannan tsoro din ƙalallahu ta'ala Allah maɗaukacin sarki ya faɗa an Musa alaihi salatu wassalam game da annabi Musa daraja da amincin Allah su tabbata a gare shi manzansa annabinsa ɗaya daga cikin ƙulul azumi. Allah da kansa ya ba da labari fa asbaha sai annabi Musa ya wayi gari fil madinati khaifan yatarqab yana cikin tsoro yana kukuya annabi Musa alaihi salatu wassalam suratul qasasi aya ta 18 malam ya ce lakin iza kana hazal qawmu kama zakara sheikh rahimahullah in ya zama wannan tsoron kamar yadda a sheikh muhammad bin abdulwahabi ke kenan mai asalin matani ya ambata sababan litarki wajibin zai zama musabbabi ne na kabar wajibi tsoron wani abu ko tsoron wani mutum zai sa kabar wajibin da Allah ya wajabta maka aufi ilimin harramin ko zai zama maka musabbabin ka aikata abin da Allah ya haramta maka don tsoron wani kana harama irin wannan tsoron ya zama haramu li'anna ma kana sababan litarki wajibin domin duk abin da ya zama musabbabi dalili na kabar wani wajibi tilas da yake kanka au fi haramin ko kuma ya zama dalili na kaje ka aikata abin da Allah ya haramta maka fa huwa haramu to shi ma wannan abin sunansa haramu yauwa ma'ana duk hanyar dama da za ta kai ka haramun to ita ma haramun ce kamar yadda ma la yatimmu wajibu illa bihi fa huwa wajibu duk abin da wajibi ba zai cika ba sai da shi shi ma wajibi ne duk abin da zai kai ka haramun to shi kansa ma haramun ne wannan shi ne ka'ida sai ce wa dalil dalili akan wannan qauluhu ta'ala faɗinsa maɗaukakin sarki falata khafuhum kada da ɗai ku ji tsoronsu wa khafun ni za ku ji tsoro in kuntum mu'minin amma da sharaɗi in har imani kuke imani na hakika gabatar cewa ali murana ce aya 175 wal khawfu min allah tsoron allah ta'ala ya kunu mahamudan wa yakun ghair mahamud tsoron Allah akwai wanda ake yaba wa ɗan adam in yi wa Allah irin wannan jin tsoron akwai kuma tsoron da in kai wa Allah irin wannan jin tsoron ba abin yabo ba ne kai abin zargi ne ma wala Allah ka hallaka kanka yanzu ba a yi bayani ba sai ka ci toya hakan za ta kasance to mu je zuwa kare ya hau kura za ka ga yadda hakan za ta kasance kuma gane laifin saboda haka sai ya ce fal mahamud yaban da yake abin a ma'ana tsoron da yake abin yabo ne idan bawa yayi wa Allah irin wannan tsoron ma kanat gayatuhu an yahula bainaka wa baina shi shine wanda kololuwarsa inda zai kai ka ƙarshen shine ya sha makance ya shiga tsakaninka da sabawa Allah to duk tsoron da zaka ji na Allah wanda zai shiga tsakaninka da saban Allah ya mana ya raba ka da saban Allah to wannan tsoron Mahmud ne wato abin yabo ne a wajen wanda ya yi wannan tsoron ya cancance a yaba masa wanda ya ji wannan tsoron bi haisu ya maluka alafi ilil wajibat ta da wannan tsoron ne zai ɗauke ka ya kai ka ga fi'ilil wajibati aikata ayyukan da suke wajibabbu ne a kanka watarkil muharramati ya kai ka barin. Abin da Allah maɗaukakin sarki ya haramta maka shi wannan tsoron iza hasalat hazihi raya idan wannan ƙololuwa ta samu a tsoro sakanar kalbu zuciya za ta samu nutsuwa a matsayinta na sarkin yawo ita zuciya sarkin jujjuyawa wani mai hikima ya ce wa masu miyar kalbu illa annahu ya taƙallabu ba a kira zuciya da suna zuciya ba sai don yawan jujjuyawa ya ce wa masu miyar insanu illa ne na sihi wa malkalbu illa annahu ya taƙallabu hadisin imamu ahmad in ban manta bai ce laƙalbu ibn adam a shaddu in ƙilaban minar ƙidiri ya galiyatu wai zuciyar ɗan adam tana da tsananin juyawa saurin juyawa sama da tukunya lokacin da take tafasa amma idan tsoron Allah ya kai gabawa ga aikata abin da duk Allah ya wajabta masa saboda tsoronsa yake ya kiyaye wajibin ya nisanci abin da duk Allah ya haramta masa saboda tsoron Allah to irin wannan tsoro ya kai kuma ya sa duk waccan saurin juyawa ta zuciya ta samu sakat wato nutsuwa waɗin inanu wa galaba alaihi alfarhu bi ni'matillahi sai ya zama an samu kullum abin da yake cikin wannan zuciyar farin ciki da ni'imomin Allah subhanahu ta'ala. in ce in ni'ima ta zo ta sami ibafa jam'i ce warraja da kuma fata da sawabihi na samun wato lada a wajen Allah subhanahu ta'ala wa gairu muhammadu amma tsoron da za ka yi wa Allah gashi tsoron na Allah ka yi amma a ce ba ka yi tsoron da za a yaba maka ba har ma ake jin tsoron kada ka halakar da kanka saboda irin wannan tsoron ma ya hamilul abdi alal shi shine irin tsoron da zai kai bawa gama yanke tsammani ga rahamar Allah tsoron da yake wa Allah kawai yana ganin Allah shi ba zai gafarta masa ba duk lokacin da ka kai ganin kawai cewa kai ba yadda za a yi kenan ka gama Allah ba zai yafe maka ba to ka yi tsoron da yake gaira Muhammadu ba wato tsoro ba ne na wanda za a yaba maka yasa suka ce wa bainar raja'i wal khawfi kun mislu ta'ir tsakanin raja'i kwaɗayin rahamar Allah al khawf da tsoron azabar Allah ka zama kamar tsuntsu a tsakiyar fukafukansa tsuntsu idan fukafukansa ba su yi balance ba in ɗaya ya ɗaya nauyi ba zai iya tashi ba to da ka sai ya zama balance yake tashi to kai masu ake kada tsoron Allahnka ya rinjaye kwaɗayin rahamarka kada kwaɗayin rahamarka ya rinjaye tsoron Allahnka duk ɗaya in ka samu za ka samu matsala in kwaɗayin rahamar ka yarin jayi tsoron azabarsa to kawai sai kake ganin kawai ai Allah ra'ufur rahim ne kamar yadda mutane abinda suka furin jayarwa sau da ka sai su manta da gefen azabarsa saboda kawai ra'ufur rahim ne shi kuma daga gaba ɗaya da biyin yake tafiya ya ce na bin ibadi anni anal gafurur rahim sai ce mai wa anna azabi wal azabul hali ka ba wa bayina labari tabbas anni anal gafurur rahim in ji Allah ni ne mai gafara mai jin kai to amma fa kada su sake gefe guda wa anna azabi huwal azabul alim azaba ta kuma ita ce azaba mai radadin da babu azaba kamar ta to shi yasa su ake tsakanin tsoron Allah da kwaɗayin rahama ka zama kamar tsuntsuwa tsakiyar fakafakansa in ka rinja yadda tsoron azaba sai kake ganin Allah ba zai gafarta maka ba to shi kuma ya ce la tai asu min rauhillah kada ku yarda da ɗai ku yanke tsammani ga barin samun rahamar Allah Ya ce ya ibadiyal ladzina sarrafo ala anfusihim la yin min la suratul zumar kada ku yanke ƙauna ga barin rahamar Allah Inna ya innallaha yaghfiru ba jami'a Allah yana gafarta zunubai gaba ɗaya. kawai me za ku yi wa anibu ila rabbi ku koma wa ubangijinku wa asali lahu ku meka masa wuya min kawai an kuma al'azabu sun malatun sauro tun kafin al'aba ta zo babu mai taimako an kula nafsin ya hasarata alama ma farrattu fi wa in kuntu laminar sakirin rai da kansa ce ya kai tona hasarar da ni dangane da haƙoƙin Allah da ma ni izgiri nake da ana cewa ayi ina mutum masu yin ma izgiri nake musu ba ma ni ne ba aw kula law anna allaha hadani kuntu minal muttaqin ko kuma rai ji tana cewa da Allah ya shirya da ni ni ma ai da na zama cikin masu tsoron Allah da dama ko bai lahallari ma ya hana ka wannan ce, wala kula hatta ya yahdiyani Allah kada bawa ya doge ma aikin sabo kuma ya ce har sai Allah ya shirye iya sanin da kai ce a laifi ne ai shiryar ta maka wannan sanin amfanin hankalin kenan kawai sai ka gyara to haka wala ya kula hatta ya ni Allah yace fa innahu min alamati shiqaqi wal kizlani wa tamsil basira yana daga cikin alamar tabewa shakiyanci shabewar basira kana laifi ka ce ka san laifi ne amma sai Allah ya shirye ka yau ce shirya ta wuce sanin da kai to shi yasa a can da yace an taqula law anna allaha hadani lakuntu min lakuntu min almuttaqin sai Allah ce bala kad ja'atka ayati ayoyi na sun zo maka fa kazzabta biha ka qaryata wastakbarta kai girman kai wa kunta min alkafirin sau da ka sai ce wa yau malkiyamati tarar lalzi na kazabu alallahi wujuhuhum muswadda rana tashin alkiyama za ka ga waɗanda suka jinkiri ƙarya suka jingina wa Allah fuskokinsu bakin kirin Allah ce alaisa fi jahannama masawallil mutakabbirin ce kuma ya koma gefen wanda suka yi aiki na kwarai wayin jillahu alladhina taqaw bi mafazati la yamassuhum su wala ya hazon Allah ya datar da mu saboda ka almuhimmu ka zama tsakanin tsoron Allah da kwaɗayin rahamarsa tsaka tsakiya kake hali ɗaya suka ce ake so karin jayar da wato kwaɗayin rahama shine lokacin da ka tabbatar wannan rashin lafiyar ba za ka tashi ba lokacin da ka tabbatar ka shiga wani garin da kawai sai barin duniya tunan su ake karin jayar da kwaɗayin rahama in ka kai wannan halin wannan saboda hadisi ya ce hadisul kudisi ana inda zannu abdi bi ni ina nan inda bawa na ya zace to sadaka wannan shine sadaka min rauhillahi wal kada wannan tsoron da zai kai ka alal ya asi ka tsauke tsammani daga tanyo na Allah wal ka yanke wahina izin yan al-abd wa kamush wa rubama yatamada fi ma'asiyatihi daga radda ai bawa ya san cewa shi ba za a gafarta masa ba to me zai yi kawai ya dauke haso kenan yanzu kawai sai ya tamada sai ya zartu cikin sabansa in kuna son babban misali da karatun zai fito fili wancan mutumin na riyadu salihin da aka ba mu labarin ya kashe mutum 99 amma yi nadama yake so ya tuba da ya je sai rasa sa sai samu wani mai yawan ibada ba malami ba al'abid ya samu sai ce ga laifinsa kisan kai har mutum 99 amma yanzu yana so ya tuba ko Allah zai karɓi tubansa kaga bisa rahin sa'a kawai sai ɗora hannu ka ce da nawa ya ce ina ai ka gama yawon to kaga anan sai ka gane in mutum ya yanke kauna ga rahamar Allah zai ci gaba da sabo ne yana cewa ya gama yawon mai faru sai suke dari da shi to to ba za a gafarta masa mai rai ba sai a ci gaba da aiki ba eh ashe shi ya tayi daga aiki <laughs> to wannan shine illar al-ya'su in ka dauke tsammani gaban rahama ma zai ce to za ka ci gaba da amma kaga da ya ci gaba kuma abin da damar da ya tana nan shi an yanzu bai gamsu ba kai anya koya Allah nan a ce haka yake sai ya ci gaba da neman da ya zai samu a karo na biyu a ya samu malami sai ce a ah, manya hulu bai na kawo bai na rabbik waye zai shiga tsakaninka da ubangijinka ya ba shi shawarwari ba su kyau ce garin ba ya bari ga mutanen kirki can ya tafi ya je cikinsu ya tuba ya shiga bari wata Allah ya karasa rayuwarsa a cikin raja'i kenan cikin kwaɗayin ra'amar Allah ya kama hanya zai tafi da ke rayuwa a nan Allah take shi bai sani ba malam bai ba shi shawara bai sani ba a shi shi yana gab da aljanna baraka a hanyarsa bai je garin da aka nusantar da shi ya tafi ba sai ajali ya zo masa sai mala'iku kuma iri biyu suka tafi dama ka san su da annazi'ati garqa da annashitati nashita da masu karɓar ruwan mumini tati kenan da bishara da sauƙaƙawa da kuma nazi'ati garqa wannan baka bukata ma a fassara garqa daga ciki baraka suka diragare shi wayannan suna cewa nasu ne masu nashi tati saboda ya taho ma cikin muminai yan uwansa wayannan suna cewa nasu ne dan suna cewa ai ga aikin da yayi bai kuma kai can din bayan. suna ta wannan watar wayar aka ce sai aka sake aiko mala'ika nabi ya zama hakaman bainahuma ya zama mai hukunci tsakaninsu da ya zo sai ce kisu bainar arzaini ku auna tsakanin kasar guda biyu da kasar da ya baro da kasar da zashi ma'ana da garin da ya baro da garin da zashi ku auna duk inda ya fi kusa da shi nasu don kuma naka gane inna ya yuhibbu tawabina Allah yana son masu tuba da aka zo awon ma ya yace sai Allah ya Allah nasa sai yi wa kasar wahayi inda ya taho aka ce ibadi kuma baya ke inda ya baya inda za yi kuma aka ce ikirabi ƙara matsowa shi kenan sai aka auna sai aka yafi kusa da can sai aka riskar da shi da can lata ya yasu min rauhin lahi kenan cikakken bayani kada ka ɗauke tsammani gabarin samun wato rahamar Allah amma an kai mutum ya dauke ya kai tsoronsa ya kai shiga dauke tsammani malam ya ce wa rubbama ya tamada fil ma'asiyati zai zartu ne shine ya tamada cin aikin sabansa li quwwati ya asihi ne abinda ya afkar da shi ga gartuwa cikin aikin sabo karfin dauke tsammani kawai ya yanke kauna shi bai bai da Allah ya gabata masa ba ka sai ci gaba da sabansa kenan Allah ya kiyaye wannan shine nau'i na farko da malam ya yi bayani sai ce annabi usani nau'i na biyu daga cikin nau'ukan tsoro khawful ibada tsoro na ibada ma'ana wancan nau'in na ɗaya rabuwa ya biyu don karka rikici nau'i ɗaya ne na tsoro ya rabu biyu da tsoro mai kyau da tsoro mara kyau mun gama da shi nau'i na biyu khawful ibada shine tsoro na ibada an ya kafa ahadan shine yake jin tsoron wani mutum irin tsoron da ya ta'abbadu bil khawfi zai yi bauta da wannan tsoron tun da yanzu da Allah ce wa ni ku ji tsoro na tsoron ba ibada ba kenan tun da ka ji tsoron ba ka yi ibada ba tun da shi ya ce ka yi kamar yadda bayani zai zo gaba so yanzu kuma wani ya ce ya yi bautar da tsoron wani Allah ba tsoron Allah da ya ce wa ni din ba shi ne an yi ta'abbada ya yi wato ibada da shi wannan wato tsoron bil kaufi lahu fa haza la yakunu illa lillahi ta'ala to irin wannan tsoron na ibada baya kasantuwa sai ga Allah ta'ala maɗaukakin sarki wasarfahu juya wannan irin tsoro ligairin lahi ka yi shi ga wannan Allah ta'ala shirkul akbar ko shirkul akbar wacce irin shirka ce mai wani irin girma duk ya zo da suna kira shirkun akbar wannan shine nau'i na biyu kawai tsoro na ibada ba a kowa in banda Allah kun ga mambarin tsoro na ɗabi'a a baya yanzu na ibada aka ce mu dai kiyaye annau Salis nau'i na uku daga cikin nau'ukan tsoro kawfu sirri tsoro na ɓoye ka an ya kafa sahibar kabari kamar yake jin tsoron na cikin kabari ai ba tsoro bane na zahiri amma a zuciyarsa yana kudurce jin tsoron wanda yake kabarin awwaliyan ko yake jin tsoron wani waliyi ba'idan anhu kuma a nesa fa yake da shi waliyu. la yuqsaru fihi don bai da wani tasiri a kansa lakinnahu yakhafu amma tare da haka shi yana jin tsoronsa. mukhafata sirrin tsoro na sirri a zuciyarsa fa hadha aidan to irin waannan ma dai har wa yau zakarahu almuallim malan ya ambace shi cewa min shirki eh ulama malamai sun ambace su cewa mina shirki yana daga cikin wato shirka wai kula abdurrahman bin nasir mun gama da abin da malin ya yi akan sharhin wannan littafin naku kuma ina ji har karatun yau ya kare ba za mu dawo masa ba ya kula abdurrahman bin nasir sai ku sanya alama sai ku sanya alama abdurrahman bin nasir albarrak yake faɗa a cikin nasa sharhin shi ma sharhin al'usul salasa ne yake sa fa'amar Allah bilkaufi minhu sai Allah ya umarni da aji tsoronsa wa kaufin lahi min ajali a hawalil kulobi kuma tsoron Allah yana daga cikin ababen da halayen da zuciya take shiga wa afgalu hako min ajali a hawalil kulobi yana daga maɗaukaka hali na zuciya shi ne ta zama tana jin tsoron Allah wa ha yana daga cikin mafificin aikin zuciya zuciya ta zama tana jin tsoron Allah يمنع صاحبه من min على iqdami ala الله domin in zuciya ta samu wannan to wannan ne zai hana mai zuciyar ya fuskanta ya je ya afkawa ma'asiyatillahi saban Allah wa fi ma'anar khawf yana daga cikin kalmomi na larabci da suke daukan ma'anar al-khawf din wannan akwai al-khashiya ana cewa al-khashiya war rahaba ana ce ar-rahaba wa iyaya farhabun da Allah ya ce fa ba, ya ce ma'anonin da alkhawfu da alkhashiya da ce mutakara ba. suna wato yiwa juna shigar gizagizai wa a zikiru ha. kowace ɗaya daga cikin ambatanta zo fil ƙura'ani a cikin alƙura'ani ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya yace fala takhafuhum kada ku ji tsoronsu su wa kafun ni za ku ji tsoro kaga nan alkhawfu ne ya zo kalmar alkhawfu ce ta wa ƙala ta'ala kuma Allah maɗaukacin sarki ya ce fala takhshawun nasa wa wakhshawni kada ku ji tsoron mutane ni ja ku ji tsoro nan kuma an yaba da kalmar khashiya suratul maida aya ta 44 wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun yana bayanin sifofin mu'minai a cikin suratul mu'minun sai ce sune waɗanda dangane da jin tsoron ubangijinsu kullun suna cikin wato shauki da takatsantsan khashiya din da shine ma'al shahid din wallazina hum bi ayati rabbihim yu'minun kuma sune wanda dangane da ayoyin ubangijin sun yi imani suratul mu'minuna ayata 57 zuwa 58 wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya fada yace fa iyaya farhabun ni kaɗai za ku ji tsoro suratul nahl ayata 51 wal ayatu fi zikril khawfi kaseera ya ce ayoyi da suke ambatan tsoro dinnan ta wannan fuska kasira wato suna da yawa ya ce walƙaukun min alhalki mazamun ka zama kana jin tsoron halitta to wannan abin zargi ne wa min huma huwa ma'asiyatu daga cikin nau'o'in tsoron da za ka yi wa halittu akwai wanda yake ma'asiya sabo ne wa min huma huwa shirku akwai ma wanda in kai wa halitta ka yi shirka falkhawfu min al-awsan wal amwat kaga tsoron gumaka da matattu a kaburburan su wa atiqad da kuma kudirce ya alamuna al-ghaiba cewa suna kabari amma sun san gaibu wa annahum yu'thiruna bin na wad su kuma suna da tasiri wajen amfanarwa ko kare wata cuta yace to wannan irin tsoron shi kuma haza shirkun wannan irin tsoron shirka ne ya ce wa amma haukul insanu min al’asibabil asbabil amma tsoron da mutum zai ji na wasu dalilai da suka kai a sha wahala ka hi min al’adubi kamar yadda yake jin tsoron abokan gaba Au min as ko yadda yake jin tsoron namun daji Au min gairi zalika min umurin lati ta tadurruhu ko yadda yake jin tsoron wani abu da ba nan ba cikin al'amuran da za su iya cutar da shi fahaza ismuhu khawfu tabi'i shi wannan sunansa tsoro na ɗabi'a a ɗabi'ar ɗan adam yana jin tsoron irin waɗannan abubuwa wani wanda ya fi shi ƙarfi wani abokin gabarsa wani naman daji wani abu da zai cutar da shi yana jin tsoronsa ko halitta ne ko ba halitta ba ba na jin duk a matsalacin nan akwai wanda baya jin tsoron ya kama wayar lantarki ko kowa yana jin tsoro Dan me dan za ta cutar da shi kaga tsoro ne na ɗabi'a za ma ta kashe tsoro ne na ɗabi'a wannan ba shi ake magana ba sunansa ma khawfu dabi'i to shi wannan dan ƙarin hasken da muka samu daga littafinsa sai a sheikh as-salih bin abdul aziz shi kuma yake faɗa shi ma a nasa sharhin na irin wannan littafin al-usulis salasa yake sa qala rahimahullah yana ishara ne zuwa ga abin da shi mai matani ya faɗa a sheikh muhammad bin abdul wahhab tagammadahu allah bi wasi rahmati yace dalilul khawf yace dalilin da yake nuna maka cewa tsoro dinnan yana daga cikin ibada ya'ani dalilin kaunul khawfi ibadatun qauluhu ta'ala fadin Allah madaukakin sarki fala takhafuhum kada ku ji tsoron su wa kafuni ni za ku ji tsoro in kuntum mu'minina in imani kuke haza ad-dalilu fihi anna al-khawfa min ghayri llahi manhiyun anhu kenan wannan dalili na wannan aya ta 185 Ali Imran da malam ya kawo ya ce farko ma za ka fahimci sansani za ka fahimci ashe tsoron wani allah ma manhiyun anu abu ne da aka kore wa annal khawfa min allahi jalla wa ala kuma tsoron allah maɗaukacin sarki ma'amurin bihi abu ne da aka yi umarni lokaci guda ya ce fala ta kafo sai ce kuma wa kafo kagan ya hana wancan ya kuma yi umarni da wancan faƙala jalla wa ala fala ta kafo na hayo wannan hane ne an alkawfi min gairin lahi ji tsoro ji tsoron wani Allah sun makala sannan ya ce wa kafu ne ku ji tsoro na wa haza amurin bil min Allahi wannan kuma umarni ne na aji tsoron Allah jalla wa ala wa ma dama an Allah jalla wa ala amara bil kawfi minhu mutukar ko Allah maɗaukacin sarki ya yi umarni da aji tsoronsa yusaddaqu alal kaufi izan ta'riful ibada to kenan ta'arifan da ibn taymiya Allah ya mai ibada mun karanta satin da ya gabata to zai gaskata akan tsoro tunda mai ibn taymiya ce game da ibada ismun jami'il kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali az-zahira wal suna ne da ya tattaro da abin da Allah yake so ya yarda da shi na maganganu ko ayyuka to Allah zai umarni da abin da bai yarda da shi ba to ya ce wa kafuni kenan ya yarda da ya yarda da aji tsoron kenan tsoron sa menene ibada ne shine abin da malami fiqh wanda yake so ya fitar maka yace zai gaskata maka ta'arifin ibada da ibnu taymiya yayi cewa dama suna ne ya tattaro da abin da Allah yake so ya wato yadda da shi yace idan ta'riful ibada li'annahu idza amara bil khawfi domin idan Allah ya yi umarni da aji tsoron sa fa ma'ana zalika annal khawfa to shi tsoro dinnan minhu na Allah mahabubun lahu mardiyun indahu abu ne da yake so ya yadda da shi ka ji tsoronsa bai saddaku alaihi ta'arifu shekul islamu lil ibada sai ya gaskata akan wannan ce wato ta'arifin shekul islamu da yawa ibada ya gaskata akan tsoro shi ma ibada da ya ce ismun jami'in kulli ma yuhibbu Allahu wa yarbahu wa haza ma dama annahu amara bihi mutukar dai Allah ne ya umarni da aji tsoron fa ma'anahu anna Allah jalla wa ala yuhibbu to ma'anarsa Allah mai girma da dauka yana son wato aji tsoron sa li'annahu innama ya amuru shar'an saboda duk abinda Allah ya umarni da shi to ya zama shar'an ya zama shari'a bima buhu da abin da yake so kuma yake yin shari'a wa yardahu ya yadda da shi wa fi hazihi al-aya malai ce a cikin wannan aya dalilun min nau'i thani kana da dalili na nau'i na biyu wa huwa annal khawfa ah, yajibbu an yufarrida bihi Allahu jalla wa ala shi tsoron nan wajibi ne ka kaɗai ta Allah da jin tsoron ka inda yin tsoro na ibada ne ba wanda muka baro ba na ɗabi'a ƙala hahuna sai Allah ya faɗa a wannan aya ya ce wa kafuni ni za ku ji tsoro in kuntun mu'mini faja'ala husulal imani ga wata fa'idar sai ya sanya samuwar imani ma ka zama kana da imani ma masharuɗan an sharɗanta shi bil khawfi min sai ka zama kana jin tsoron Allah dan ya ce in kuntun mu'mini in kun zama masu imani to za ku ji tsoro kenan cikar imanin ka zama kana jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya yace wa kafu ne in kuntum mu'mini alam ce in kuntum na fa khafuni wa la takhafu wa fi yi dalilin ala ifradillahi jalla wa ala bi hadha an-naw'i min to wannan yana tabbatar maka dalili ne naka kaɗaita Allah da wannan nau'i na tsoro wal khawf alladhi ya jibbu ifradullahi jalla wa ala bihi tsoron da ya wajaba a kadaita Allah da shi wa mallan lam yufarridillaha jalla wa ala bihi fa huwa duk wanda bai wato kadaita Allah da wannan tsoron ba to ya zama mushriki kafirun ya zama kafiri huwa nau'un min anwa'il khawfi shine nau'i daga cikin nau'o'in wato tsoro walaisa kulli nau'in ba wai kowane nau'i ake nufi ba in ka yiwa wa wani ka zama kafiri a nau'i ne daga cikin nau'o'in tsoro shine tsoro na ibada wa huwa khawfus sirr shine wannan tsoron na sirri ko mutum yana nan ko baya nan ko ya mutu ko yana da rai kana jin yana da tasiri akan ka wannan tsoro ne na ibada wa huwa an yakhafa ghayra Allah shine ya ji tsoron wani Allah jalla wa ala bima la yaqdiru alaihi illa da irin abin da shi wanda kake jin tsoron sa akan wannan abin ba shi da ikon wannan abin sai Allah jalla wa ala wa huwa al musamma inda al ulama khawf sirr shine wanda a wajen malamai suke kiransa tsoro na sirri wa huwa an yakhafa an yusibahu ko shi ne mutum yake jin tsoron wani abu ya same shi na hazal muhawwafi minhu wancan wanda ake jin tsoron kar ya same shi da wani abu in kai in yayi fishi da kai misali wani wali ne a ce jarin ka zai kare misali in ka ka fara wata wani ibtila'i na rayuwa ka fara tunanin ko kai wa shi wani abu ne ga wannan tsoro ne na ibada tsoro ne na sirri in kai haka kayi kafirci kayi shirka an yusibahu zalika shay'in fi nafsihi wannan abu ya same shi ne da wani abu da ya yi ya'ani fi nafsi zalikal qa'ib saboda shi wannan mai tsoron yayi wani abu ne sai abin ya same shi game da wancan kama yusibuhu Allahu jalla wa ala bi anwa'il masa'ib kamar wai yadda Allah mai girma da daukaka yake samun bawansa da wasu nau'o'i na masibu min gairi asbabiz zahira wala shay'in yumkinu al-ihtiram min ko da ba tare da wani musabbabai shi na zahiri da ya sani ba kuma in abin ya tasan masa na iftila'i daga wajen Allah wala shay ya iya samun wani abu yumkinul ihtizara wanda zai iyo ya kabe bashi kariya minhu daga wannan iftila'in da Allah ya tasan masa fa inna Allah jalla wa ala lahu malakutu kullu Allah madaukakin sarki shi yake da mallakar kowa da komai walahul mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir mulki nasa ne kuma shi akan kowane abu mai iko ne biyadihi tasariful umur a hannunsa ne juya al'amura yarsilu ma ya sha'o min alkhairi yana sakin abinda hikimarsa ta zartiya wato aikawa mutane ko ya bawa bayansa min alkhairi daga alkhairi wa yamsiku ma ya sha'o min alkhairi ya rike abinda hikimarsa ta zartu ba ta zartiya bayar ba na daga alkhairi shi ne abinda Allah ya gaya mana a farkon suratul fatir ne ya ce alhamdulillahi fatir samawati wal ardi ja'ilul mala'ikati rusulan uli ajnihati masna wasla sawaruba yazidu fil khalqi ma yasha inna allaha ala kulli shay'in qadir duk ba wannan ba aya ta bi sai ce ma illahu lin nas min rahmatin fala musikala duk irin abin da Allah ya bude na wata rahama kuma zuwa ga mutane sa ka hau sama ka faɗo fala musikala ba wanda ya isa rike wannan rahama sai ta zo sannan kuma wa mayu musik abinda ya rike falamun rasula lahu min ba'adi ba wani wanda ka isa ya baka abinda Allah madaukakin sarki ya hana shi kadai ne mai wannan siffar in banda Allah ba mai wannan siffar kana iya zuwa wajen alaji ya baka wani abu ya ce ba zai baka ba ka zo masa a ba daidai ba in kana da gata a wajen uwar gida in ka shiga shi ya tafi masallaci an ko maka ka gani kuma bai san an baka ba shi a nasu yana san ba a baka ba yan kuma an baka bai sani ka gani kana iya zuwa wajen local government chairman ka nema ya ce ba za ka samu ba ka sin ba ka cika qualities din da za a baka ba ba ka cancanta ba in kana da gata sai masinje baka shi bai san an baka wannan kaga dan adam ke amma shi ku Allah in ya bayar ya bayu in ya hana ba mai bayarwa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin kamun kafa da yake yaban da yake masa in yana alkanuta sai ya ce mai Allahumma la mani alima aqaita wa la mu'ti alima mana'at Allah kai ne wanda ba mai hana abin da ka bayar kuma ba mai bada abin da ka hana subhanahu ta'ala to da ka Allah shi yake da wannan to in ku Allah ne mai wannan kaga zancan ka je wajen wani kabari ko wani wadi ko wani gunki ko wani wanda baya nan duk rashin imani ne rashin tauhidi ne rashin sanin waye Allah ne kake daukan haƙƙinsa ka ba wato wani ba shi ba cikin halittunsa kuma abin mamaki saboda min kairin irsulul masa'ib Allah madaukakin sarki shine yake sakin masibu wa kullu zalika duna asbabi ya alamu hal abd ko da babu wani musabbabi wanda shi bawan ya sani mun kiyaye shi Allah alhakimu ne la fa'alu fi'lan biduni hikimati baya yin abin babu hikima kawai illa iyaka wani lokacin akwai abin zai sanar da kai hikimarsu akwai abubuwan kuma sai dai ka yi abudan kawai in nabi ne sai dai ka bi abudan ba tare da ka san hikimar ba amma ka yarda da kai bawan Allah ne Allah ya ce ka yi amma shi ya san hikima ko da kai ba ka sani ba inda ya sanar da kai kuma haske ne akan haske Ina ka tambaye ka me hikimar yi alwala in za ka yi sallah ka kai kai ka kake yi Allah ne ya ce ka yi kuma kana yi yarhamukallah amma akwai hikimomi masu yawa kwanan nan wani yake gaya mana cewa akwai wasu kamfani su da aka yi wani gwaji sai aka samu wasu cututtuka da wanda ba musulmai suke kamuwa da su musulmai a kamfanin ba sa kamuwa da su aka ci gaba da binciken me yasa kun san me aka gano dalilin shine alwala da shakarwa da suke a hanci shine hana su kawai shakarwa da yake hanci alwala shine bambancin da ya sa wa'incan kiristocin da sauran arnan suke ta kamuwa da wannan cutar musulmi ba sa kamuwa da su kaga na ka ce ka yi abu kawai shi allah ya san hikimar kaga wata hikimar ba amfanin tamatin daga duniya ba. so allah ya sani wa ya kunu ha a sababu tana iya yiwuwa ga wasu musabba wasu abubuwa da allah yake ɗora wa ɗan adam akwai asbab musabbabai lakin sai dai kuma huwa fil jumla min duni asbabin yumkinul min duni asbabin yumkinul abdi suna daga cikin wasu musabbaban da zai iya yiwa bawa ya san me ya haifar da haka ya mutu haza wancan ya mutu yanqadi umru haza umru zaka wancan ajalinsa ya ƙare. haza ya mutu sagiran wancan ya mutu yana karami zaka ya mutu kabiran wancan ya mutu bayan ya girma haza ya atihi maradun wancan rashin lafiya ta same shi wa zaka yasibuhu bala wancan bala'i ya same shi imalihi a dukiyarsa wa nahwi zalika da wasu makamantan wannan allazi yaf'alu hazihi al ashiya? huwa Allahu jalla wa ala me yin wannan shine Allah mai girma da daukaka fa yukhafu min Allah jalla wa ala sirri so da a irin wannan Allah kawai za a yi wa irin wannan jin tsoron na sirri dan tsoro na ibada baka san me ya hukunta baka san me ya zartar ba an yusibal abdu bi shay'in kada ya samu bawa kar wannan irin wani abu ya same shi min al azabi daga azaba fi dunya anan duniya aw fil akhirah ko kuma a ranar lahira yace al mushrikuna amma su mushrikai masu daukan haƙƙin Allah su ba wani Allah ya hata alihatahum suna jin tsoron gumakansu kaufar sirri tsoro irin wani tsoron da in banda Allah ba wanda ake wa kaufar sirri an yi yusibahum zalikal aliha wai kada wa'incan gumaka su shafe su da wace cutuwa zalikal sayyid ko wancan sayyid shugaba nasu zalikal wali ko wancan wali nasu an yusibahum bi bishai kama yi yusibahum Allahu jalla Jallawa ala bil ashiya kamar yadda Allah yake saukarwa bawansa wasu abubuwa na ibtila'in rayuwa fa fi bi hin haufu min tilkal aliha to da wannan ne sai ya zama an samu tsoron wa'incan wato gumaka nasu a cikin zuciyarsu min jinsul kaufin ladhi la yakunu minallahi jalla wa min jinsul kauf alladhi yakunu jalla wa daga cikin jinsin irin wannan tsoron wanda kawai Allah maɗaukacin sarki ake yi wa yudahu zalika anna ubadal qubur abinda zai fito maka fili da irin wannan tsoro na sirri kuma ibada ne yace kaga masu bautar kaburbura wa ubadul adrihati dai adriha da qubur duk sunan kabari ne wa ubadul auliya da masu bautar waliyai ya khafuna ashaddul khawf min wali suna mutukar jin tsoron waliyi an yusibahum bi shay'in kada ya jefa musu wani abu wani abu ya same su iza tunuƙisa alwali idan aka tauye wali idan au izalam yuqim bi haqqihi ko kuma yaqam bi haqqihi idan yuqim bi haqqihi idan ba a bashi wato haƙƙi zauto na haƙƙi gare shi wa qad hukiya yace an ba mu wata hikaya hukiya li yace an ban wata hikaya shi wato malamin fi zalika hikayatu min ahadi talabatul ilimi. wannan hikayar min ahadi talabatul ilimi daga cikin ɗaliban ce yace annahu kana mujtazan marratan ma asa'iq sayyara ujratan bi baldati qanta yace shi wannan dalibin sun wuce tare da direban mota mota ta commercial ce motar haya ce yake ciki suka wuce ta garin qanta al-ma'rufa fi misra garin nan ne a misra allati fiha qabrul badawi wanda qabrul muhammadul badawi a wannan garin yake wal badawi indahum mu'azzam yace su kuma badawi a wurin su karshen waliya ne girmama shi ake walahu min al awsafi yana da yana da wasu siffofi malillahi jalla wa ala irin wasu siffofin da kawai na Allah ne suna ba shi wannan siffofin ya'ani yu'tunahu min awsafi ba'd malillahi jalla wa ala suna ba shi wasu siffofi wanda na Allah ne hum ijtazaw bi balada sai suka wuce ta wannan gari fa tasa gero sai wani yaro ya zo mutawassidun fi sinni dan karabi matashi haka yas'alu haza yas'aluhu sadaqa yana tambaya yana son a bashi sadaka fa atahu shay'an sai wannan dalibin ilimi sai dauko wani abu sai ya bashi yana bashi abin da ya bashi fa halafalahu bil badawi an yudihu aksar sai bawa wannan matashi da ya bashi sadaka shi wancan yaro sai bawa wannan matashin garantin badawi zai bashi sama da abin da ya bashi kamar kai a wasa ka ce Allah ya saka da alkhairi Allah ya libanya abin da aka bayar to sai ya kaya masa cewa badawi zai bashi sama da abin da ya bayar yanzu kun ga a hankali sama kafin mu je ko ina wannan dan iskan yaron ya san badawi yana bada abin da saboda abin da aka bayar to shi ma ya je bashi mana me yasa yau yake roƙon wannan shine tufka da warwara saboda haka haka ya gaya wa wannan matashi din wanda shi kuma ɗalibi ne wato na ilimi cewa badawi zai linka masa sama da abin da ya bayar sauraka wa kana min in indahu yana daga cikin al'ada a wajensu annahu cewa man halafa lahu misli zalika falayim yumkinu an yurat. duk wanda aka yi masa irin wannan to ba makawa kuma ya janye abin da ya bayar falabur da an yi udiya da annahu ya khafu Allah ya ƙin lizalikal wali haƙƙan domin yana jin tsoron zai ji tsoron kada ba bai ba wannan waliyin haƙƙinsa ba bai tsayo akan haƙƙin wannan wato waliyi ba faƙala haza sai wannan matashi wa huwa min talabatul ilmi malai sai daga cikin ɗaliban ilimi wal na bit tauhid ya daga cikin wanda suke da tabbataccen tauhidi suka kafu akan tauhidi faƙala sai ce hatima a ƙaituka kawo abin da na baka a zanna zalika annahu yuridu an hu ziyarata sai ya ɗauka karɓar ƙarami zai yi misali 500 zai karɓe ya bashi dubu sai ya ɗauka ƙari zai masa fa kaza zama a ɓahu sai ya karɓe abin da ya bashi wa ƙala ya ce li'annaka a ƙasanta bil badawi saboda kayan rantsuwa da badawi da badawi falan falan u'tika shay'an ba zan baka komai ba li'annal kasma. saboda rantsuwa bi gairin lahi shirku rantsuwa da wani Allah shirka ne haza misalu malai ce wannan misali na kawo zai karasa mana kissa litawdihi dan in bayyana maka wato tsoro na sirri din cewa ibada ce laysa min babil qisas ba wai babi bane in baka kissa lakinnahu yudahul maradu zai fito min fili da abin da nake so in nuna maka tsoro irin wanda ake wa wanda bai cancanci aiwa wani ba in banda Allah min kaufi sirrin wuduhan tamma zai fito maka da shi fitowa ta fili ka gane abin da ake ne sai ce sa'iqul ujra to shi wannan direban motar sai yara suke tare da shi alahul khawf sai tsoro ya kama shi fi waje ya gane wannan yana ya tsorata wa ma za sa'iqu wa huwa yaqulu ustir ustir ustir kawai suka tafi direban sai ya ce ustir ustir ma'ana karfa asiri karfa asiri fasa alahu zaka sai wannan ɗalibi ya tambaye ba ya ce to man wai da wa kake magana ƙala ya anta a hantal badawi bayan ka kawulaƙanta badawi wa ana ukaɗibuhu ai ada'uhu ni kuma ina da roƙonsa ne an yi sutura ya rufa mana asiri fa illam in ba haka ba fa inna na nastahiqul musiba mun cancanci wato wata musiba ga tsoron sirrin da ake magana tsoro na ibada wa Sulu alaina albadawi musibatan badawi zai iya turo mana wata musiba li'annana hanahu don mu mulakanta shi wa kana fi qalbihi khawfun kaga a zuciyarsa akwai tsoro bi haisu annahu mashau aksara min 100 kilomitar suka yi tafiya sama da kilomita ɗari, walam ya takallam bai yi magana ba illa ustur kawai yana neman a sa'arfa asiri ya kulu falon ma wasalna salimina ya ji wannan shi ɗalibin ilim ya ce lokacin da muka kai inda za mu je kuma lafiya ƙalau muka kai ta wajen hatu hu, sai na fuskance shi faƙultu sai na ce da shi ya fulano ya wane shi direban mota kenan aina ma za amta to ina abin da kake rayawa cewa wata musiba za ta sami mu saboda mun wulakanta badawi wa aina ma zakarta min anna hazal ilahu alladhi ta'allahu wannan allan da kuka mai da shi allah annahu sa ya fa'alu wa ya fa'alu zai yi kaza zai yi kaza fata na fasa su a da sai ɗan lumfasa wa ƙala sai ce asalin da badawi Halimu. ai asalin da badawi mai haƙuri ne ka ji kuma fa da ka san mai haƙurin ne kake zai turo mana bala'i yana da haƙuri wato ka ɗan bidi ake nan ba zai da ya faɗi ba sai ya yi kama kaman nasa eh wani Halimu. yace hazihi alhala hiya halatun tata'allaqu alqalbi bi ghayrillah to in ka ji wannan hali ne halin zuciya ta je ta damfari da wani Allah ya kunu indal khurafina wannan yana kasance a wajen masu kwashe-kwashe khaufan min ghayrillahi khaufa sirra suna jin tsoron wani Allah tsoro na sirri albadawi mai yutun malai sai badawi dinnan matacce ne fi kabari yana kabarinsa amma yakhsha an rusula, ilaihi ahadun ya kasimuhu amma yana jin tsoron kai turo masa wata musiba au musibatu ya turo masa wani mutum ko wata musiba fi sayyaratihi a motarsa au fi nafsihi ko a kansa haza huwa khawfu sir shine tsoro na sirri wa haza huwa allazi jaa fi misl qaulillahi jalla wa ala irin sa ne yazo a fadin Allah madaukakin sarki wa kai wa kaifa akhafu ma asharaktu ta amma zan ji tsoron abin da ku kuke shirka da shi kuke hadawa Allah wala takhafuna annakum asharaktum billah ko ba kwajin tsoron ku kuke yin shirka ga Allah malami na zulbihi sultana fa ayyul fariqaini ahqqu bil amni in kuntum ta'lamu suratul an'ami ayat 81 qala yace wa kaifa akabu ma asharaftum ai annahum yukhafuna alihatahum saboda suna jin tsoron gumakan su hadan nau'u hadan nau'u min kuma irin wannan nau'in na tsoro wanda yake ibada ne lihaza tajid qulubuhum muta'alliqatun bi alihatihim zaka samu zukatansu sun damfaru da wa'inan wato gumaka nasu li'annahum yukhafuna khaw suna jin tsoron su kaufa sirrin tsoro na sirri wa qala jalla wa ala mukhbiran an qawli qaumi hud Allah ya faɗa yana bada labarin mutanen annabi hud ai su qalu li hud lokacin da suka ce da annabi hud inta inna qul mu ba komai muke gani ba komai zamu ce ba illa attaraka ba'adhu alihatina bisu'in wannan wanganganin da kake wa'azin ba ake so a wulakanta kawai dama gumakanmu ne suka shafe ka da cuta kaga suna kudur cewa gumakan za su iya yi wa wani abu kawfi sirrin da yake ake so a nuna maka suratul hudu ayata 54 Fahim khafu al-aliha indahum anna al-aliha so in suna wato samar wani da cuta wa kana wajibu ala haddi za'amihi sai zama wajibi su a bisa rayawarsu an yi hafa haza minan aliha an buhu bi so'i shi ma wannan ya ji tsoron gumakan nan kada su same shi da wani shafe shi da wata cutuwa ba qalu lahu suka ce ina ƙolu ba komai muke gani ba illa a abu ba'dhu alihatina bi su'in kawai sashen gumakan mu ne suka shafe ka da wata cuta ya nemi musibatun bi na nafsika ikhtalla aqaluka sai hankalinka ya rikice sai ka zama mai wa'azi kenan ha mai wa'azi ai ba haka yake ba au ikhtallat jawarihika ko gabobinka au na hawi zalika hadha nau'un min al-khawf to wannan nau'i ne na tsoro huwa allazi iza sarrafa li ghairi llahi shine idan an yi shi ga wani Allah jalla wa ala fa huwa shirkun akbar an yi shirka babba wannan shi ne karshen karatun mu ne abin da makaranta ne da muka fassara da cewa daga Allah abin da kuskure kasawa ce daga gare ni subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah muna roƙonka da sunayen ka kaka da siffofin ka madaukaka Allah dukkanin bukatun mu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da mu da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa mu abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mata da suke cikin gida suke fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su wanda suka da yara suke nema su kan gare Allah ka shirya mana da su Allah ka daura mana su akan layi na gaskiya mata da ba su da aure suke da yin aure Allah ka ba su halin yin aure aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman kari Allah ka ba su halin auren ka ba su yi na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka kame hannayen su gabarin haramun ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoronka Allah ka ba mu ilimin da zama sanadiyar tafiyar mu aljanna waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gudun tarar da su bi rahmatika ya arhamar rahimin ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allah kasar mu mai albarka kafi kowa sanin kasar kafi kowa sanin alkhairin da yake cikin kasar kafi kowa sanin mata da marayu da yara da raunana da tsofaffi da muskine da suke cikin kasar kafi kowa sanin masu mulkin kasar waɗanda suke nufin kasar da alkhairi ko a masu mulkin kasar ko a yan kasar ko a na wajen kasar Allah ka san su Allah ka taimake su Allah ka karfafe su Allah ka sa su karfin duk abin da ya taso musu waɗanda ba sa nufin ƙasar da alkhairi ko a masu mulkin ƙasar ko a 'yan ƙasar ko a na wajen ƙasar Allah ka san su Allah kai mana maganin su idan suna cikin tsarin mulkin mu Allah ka zare hannayen su Allah ka mai da su 'yan kallo Allah ka sa sai dai su ga ana yi bi rahmatika ya arhamar rahimin ya man huwa ala kulli shay'in qadir zabe da muke fuskanta Allah ka datar da mu mu zabe mu zabe na gari Allah ka datar da mu da zaben ka ba zaben mu bi rahmatika ya arhamar rahimin Allah kar ka bar mu da zaben da na sani Allah kar ka bar mu da zaben da na sani bi rahmatika ya arhamar rahimin ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allahumma ya sami addu'ai ya mujibar du'a Allahumma ya sami addu'a ya mujibar du'a Allahumma hadha du'a wa alaykal ijaba wa jahadu al-jahd wa alaykat tuklan wa la hawla wa illa bika fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin